واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى أتي قبل كرات من سوى البخاري يومنا سافير لاهج بير ga watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1441 wadda sai daidai da 26 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2020 muna cin kitabu tauhid littafi na ƙarshe a jerin ƙananan littattafai 100 ko ƙasa da haka da ke cikin sayul bukhari kuma muna cikin babi da yake magana akan wa kana arshuhu alal ma wato al'arshin Allah ina kan ruwa jiya mun tsaya karshen hadisi mai lamba 7420 daidai yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi mai lamba 7421 Allah ya taimake mu ya mu dace Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa yace حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول وأن حديث عيسى بن طحمان يتي ناجي أنس بن مالك الله يكارى مسيدانا شوى نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش آية حجابي لك أمرت ماتا في حجابي ماذا ما في أبنن شامكا جيكا سورا ماتا ta sauka ne cikin sha'anin zainab binti jashi Allah ya ƙara mata yadda wa ta'ama alaiha yawma idin khubzan wa lahma a ran da aka ɗaura aurenta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciyar da gurasa da nama wato an yi walima da gurasa da nama wa kanat tafharu ala nisa'i nabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana yin alfahari akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat taqul ta kasance tana cewa inna Allah an kahani fi sama Allah ya aurar da ni a cikin sama ma'ana ina sama ya aurar da ni shine waliyina kamar yadda muka ji ajiya to mahallu sha da cikin hadisin da alakarsa da tauhidi shine inna Allah an kahani fi sama Allah ya aurar da ni a sama an gani Allah ina sama ko mahaukaci ya san Allah yana sama ko mahaukaci galibi zancen hankali ko ilimi ko kaza a ko mahaukaci ya san Allah yana sa an gane saboda haka wannan ita ce akida ta musulunci ina Allah yake Allah ya sama yake ana nufin jihar sama ba wai a cikin saman ba saman ta yi masa kaɗan ya shiga cikinta ta yi masa kaɗan ya fi komai girma a zatinsa ya fi komai girma a matsayin saboda haka ne ce wa kana arshi wa alamma da muka karatun littafin sharhu sunna sai na baku misali kujera da mukan zauna musamman irin ta mata dinnan da suke girki da waɗanda suke zama a kanta a girman jiki da ita wannan kujerar wanne ne ko ni girma kaga kowa iya da cewa kujerar masu zama kan kujerar sun fi girma to daraja kuma fa waɗanda suke zama akan kan kujerar sun fi daraja to haka allah subhanahu wata'ala yi saboda haka wani idan yana ganin cewa ai sama ta yi wa Allah kaɗan ko abin da ya kama da wannan dama ba ana nufin ina cikin sama ba ne ina fuskar sama amma sama ma a ƙarƙashinsa ne an gani to sannan dole sai ka yarda da wannan don ka kauce wa aƙidar Allah yana ko'ina Allah yana juji Allah yana shara Allah yana kwata Allah yana banɗaki Allah yana kaza yana kaza wanda wannan shi ne tushe na kafa irin waɗancan miyagun aƙidu na kasancewar kowa ma a ce Allah ne dan daga lokacin da kace Allah baya ciki baya waje baya sama baya ƙasa baya kusa baya nesa Allah ba fari ba ba dogo ba ba baki ba ba dogo ba gajere ba ba tsakatsaki ba ba kaza ba kaza ba idan ka har hada kamar yadda suke faɗan ka hada ba da ba da ba sai ya zamanto babu to kana so ka ce ka kora Allah kenan to kuma idan aka ce an kora Allah to kuma wannan duniyar hankali ba zai da tana tafiya wanda yake gudanar da ita ba saboda sai a koma sai a ringa to ku da kuke rayuwa a cikin ta ku ne allolin shikenan ka je gona ka yi shuka ta fito sai a ce to ai kaga kai ne ka shuka amma sai suka manta kuma kai ka fitar da ita kai ka tsalar da tsaron mutum nawa kuka je kuka shuka tare da shi ta ka ta fito ta saba ta fito ba mutum nawa ka fi shi gyara gonarka shi ya fi ka samun amfanin gona mutum nawa gonarka ba ta kai tasa ba ka samu amfanin da ya fi wanda ya samu Ka wannan sai ke gaya maka a kowata fawa kenan beyond wannan abin da kuke yi ba aikin da kuke yi ba ne kawai ike yin abin na a'a yanzu za ka ji sai za ka sha mamaki gidan bulo da bulo sai ya rushe amma ga gidan kara ina nan bai rushe ba wane ne rusa wancan wane ne ya tsaye da wannan yana haka ne a sifa ta dawwama ko kar a rushe wanne ne ya fi kama da ya zai rushe akan wani saboda haka haka abubuwa ya kamata a hankalce ma mutane su su ringa gane abubuwa na fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da to kawai akwai wata matsala nan da ya kamata mu kalle ta yace wa kanat tafkharu ala nisa'i rasulil ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana alfahari ga mijinta yana cewa inna Allah auha ilai an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wala yabghi ahadun ala ahad Allah ya mun wahayi ma'ana Allah ya bani umarni ku ringa kankan da kanku ga juna kuna tawadu kada wani iwa wani alfahari kar wani izalunci wani ku kankan da kai da juna ta yadda har wani ba zai wani alfahari ba ballantana girman kai ya ɗauki mutum izalinci wani mijinta ne yake faɗar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam mai gidanta shine yake cewa man tawaba lillah rafa'ahu Allah wanda duk ikankan da kai ga Allah Allah zai ɗaukaka shi gashi an ce ta tana alfahari kuma yake nufi da alfahari din anan alfahari shine irin wancan na jin abu a rai ka ringa jin kayi kana kana da fifiko akan mutum ta yadda za ka yi wulakanta shi ka kaskanta shi ka zalunce shi ka ringa ganin sa babakin komai ba to da haka wannan isti'ara ce wato aro kalmar akai amma ba irin wannan alfaharin bane wanda yake kunshe da zaka yi jin zaka ci mutuncin mutum zaka yi wulakanta shi zaka zalunce shi kana ganin sa babakin komai ba kana ganin sa banza ba irin wannan alfaharin ba da aka wanda musulunci ya hana shi ne irin wancan irin wancan da zai iya kai mutum ga mummunan abu amma irin wannan ka ringa jin allah ya maka wata baiwa wadda ta ɗaru wadda tsiwawa ne ka ji wannan abin a ranka ko ka faɗa ba da zimmar nuna kaskantarwa ga wancan ko abin da ya kama da wannan su wannan kuma babu laifi a cikinsu ina fatan mun gani

قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث سند زوى أبي هريرة الله يكارى مسيدا لقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله لما قضى الخلق باين الله يا جمع حلتا كتب عنده فوق عرشه ya rubuta a wajensa a saman al'arshinsa wato yadda yake a zaune shi Allah ɗin a al'arshi yace inna rahmati sabaqat ghadabi lalle rahmata ta riga yi fushi na Allah ba dan rahmar Allah ta rinjaye fushinsa ba to da yanzu ba wani mai saurin a ba ba wani abu da zai motsi yanzu a saboda mai irin ta'addancin da ake a cikin haƙoƙin Allah ƙetare iyaka da ake a cikin haƙoƙin Allah inda Allah mutum ne to da tuni yanzu ba wannan zancen ake yi amma ya jure ya yi haƙuri ya ƙyala mutane bal waɗanda suka fi saba masa ma kamar su suka fi samun abin duniya da haka ne aka wayi gari mutane suke da wani tunani wai ba a samun abin da yake hannun Allah sai an saba wa Allah in kana so ka samu abin da yake hannun Allah wai ka saba wa Allah da haka za ka ga mahaukata suna haihuwa in ka je ka ga masu musu ciki masu hankali ne saboda mai suna da wata bukata an ce sai su samu mahaukata su yi lalata da su ba su aure su ba su yi lalata da su su la'anta musu rayuwa sai su haifi ɗan ta wasu bukata su za ta biya eh, an tana da ciki ina da mota da laulayin ciki da wane ne ɗin ciki da menene ɗin ciki ba wani to wai wannan saboda ka yi wannan sun samu wannan abin da saboda hudu wata wahala da waye a cikin samu ba za su shata saboda haka za su samu ci banza to haka nan kana ganin ana kashe mutane a kashe mutum a ce an cire gabansa ko mace an cire gabanta ko a kashe ƙananan yara ko abin da ya kama da wannan duk menene irin waccan mummunar hudu ba ce wai ba a samun abin da yake hannun Allah sai an saba wa Allah sai an saba wa Allah Allah ya sauke to da irin waɗannan abubuwa ainihin ga sunan suna suna faruwa to amma Allah ya yi haƙuri ya yi haƙuri kuma yana ta musu talala sai mutum ya yi wannan abin sai kuma buƙatarsa ta biya sai irin ga ɗorarwa ina ce ai ka yi wannan abin ai mujarrabi ne ayan gwada ai yankan wuƙa ne kawai da haka cikin wannan al'umma aka ringa samun mutanen da yanka je wajensu da neman si maka addu'a ko kana neman biyan wata bukata ta hanyar su a wurin Allah sai su ce nasu wai kake so ko na Allah kake so tambayar ka za su yi biyan bukatar a wajensu kake nema ko kuwa a wajen Allah kake nema wani kace a wajen Allah sai su ce to ka san shi Allah bai masa dole saboda haka za a ga Allah amma kace nasu to shikenan kawai ba matsala zaka samu saboda wannan nasu ku ga yadda ake halakar da mutane da aka Allah ya ji kan sarkin tsohon Kano Alhaji Ado Bayero Allah ya gafarta mishi kun tuna wani mutum can in kauce rimin gado yana da wani abin da wani kauye haka yake yi shi yasa su aka ji aka kore shi daga jihar Kano ala saka masa da alheri ko ba kuma ai ya raba mu da kaya dan duk inda ake wannan abin fishin Allah dole zai sauka dole waɗannan wannan mutum ina da'awar shi musulmi ne kuma kai a lokacin da kake yin wannan abin ba musulunci ba ne mai yinsa ba musulmi ba ne kuma ta ce kaka fuska mutu kunga tsaka mai wuya zama mutane suna ga kawai ka ce la'ilaha illallah kawai kana sallah shi ke a'a shi hadisin da yake wannan maganar da za a ce sai ce fi kalbihi miskala habbatin min khardalin min iman sannan amanu walam yalbisu imanahum bi shirk sai mutum ya yi imani bai gaure imani da shirka ba kowace iri wannan ba shirka ba ce ka ce na kake nema ko na Allah in na kake nema za ka samu in Allah ne zan gaya masa ya ga dama ya baka bai ga dama bishi bai masa dole kuma gaskiya ne kuma wannan abin kai ka san ƙarya ike yi ba zai iya baka shi ba zai iya to da haka wani lokaci in ka sake mawaƙi sai fi ka hankali shata da suke cewa kaza yake kaza yake bori yake tsafi yake wa yake kaza kaza kaza sai ce ah, su ba su da yaya ko su ba sa san arziki sai shi in bori yake su ma su yi su ba yayansu in girka ce in kaza ne duk su yi mana su ba yayansu don su samu ɗaukakar da ya samu kaga wannan simple misali kenan a sauƙaƙe sai ka gane ka gane cewa ba mai wani abu sai Allah dan ƙwairo ita in ban da nufin Allah ni na san goro ba yi magani ko laya goro yana magani laya tana magani ba abin da suke yi har gizawawa ne kawai ba abin da suke yi amma in kai da suna da tasiri shi kenan sai ka ga tasiri ko kai da za a yi wa abin ko kai wanda za ka yi duk wani kowanne iya da abin yana da tasiri sai ga tasirinsa amma fa abin da yake ka ɗauka kawai layu su bana illa ma ka saba ba ku duk abin da ya faru a kanka an daɗe an riga an gama ba wani abu da ya sa wani abin da zai same ka kuma duk abin da zai same ka ba wani wanda ya sai shiga tsakaninka da wani abu shi kenan sai ka huta daka an sa guru an yi wani abu cutar da kai ba gurin kake gani ba a ubangijin da iba wancan dama iba shi nasara kan shi kake gani sai iba da wannan damar a gare shi amma zuwa lokaci in zaluntar ka yi za a ɗebar maka haƙƙinka to sannan ka ƙaddara ko waɗannan abubuwan suna yin wani abu sai mutum ya yi su sai yi zalunci aka je ran kiyama kuma ka fitar da wannan zaluncin me yi masa kenan yanzu waɗannan abubuwan me suka yi mishi sun amfani shi to duk abin da mutum ya yi amfani da shi sai cuci wani ranar kiyama sai an fitar da wannan haƙƙi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nemi yafiyar abin da yake tsakaninku a yau gabanin ku gobe da babu zinare babu azurfa inna ma hiya alhasanatu wasayyi'at ita kyawawan ayyuka ne kawai da munana ayyuka sannan da sabbin kun san waye tozartacce fallasashe a cikin al'umma ta suka ce a ai tozartacce fallasashe shine wanda ba shi da zinare ba azurfa ba kuɗi ba kama siyar sai ce wannan ba shi ne tozartacce ba cikin al'umma ta tozartacce fallasashe wanda zai zo ran kiyama da kyakkyawar sallah da kyakkyawan azumi da kyakkyawan ayyuka kamar manya-manyan duwatsun tuhama amma sai zo lahira ya ci dukiyar wancan ya zalunci wancan ya ci mutuncin wancan ya zubar da jinin wancan ya ci naman wancan ya yi kage ga wancan ya yi kaza ga wancan duk ya yi abubuwa ana ɗiban kyawun ayyukansa ana biyan su har sai kyawawan ayyukansa sun ƙare kuma bai gama biyan abin da ake binsa na zalunci ba sai ubangiji ce to ku raguwa da ba ku samu ba kyawun ayyukansa sun ƙare shi kenan sai ku haƙuri sai ya yi ubangiji fa ba haƙuri to yanzu ya za a yi sai mu muna da miyagun ayyuka a ɗaya da gwargwadon abin da ya mana na zalunci a dora ma to sai a zo sai a ringa ɗiban miyagun ayyukan waɗanda ya zalunta ɗin shi ana lafta masa sannan kuma ƙarshe a saka shi a wuta annabi ya ce wannan shine fallasashe tabbas wannan shine fallasashe shine to zartaccen mutum wanda ya je ran kiyama ina sa ran shiga aljanna amma kuma in end up a wuta to saboda haka ko da mutum ya irin waɗancan miyagun abubuwa ya samu nasarar gudanar da rayuwa babu abin da yi da haka muhammad bin al-usaimin allah ya ji kansa yake cewa wanda duk duniya ba ta zamanto masa gadar gangarawa gidan aljanna bai tsallaka ya gidan aljanna ba ya yi asara kuma asara ce wani. duk abin da mutum ya samu a duniya in dai ƙarshe je lahira ya shiga wuta to sai ya yi burin ina ma bai zo duniyar to saboda haka duk irin waɗancan abubuwa aje a zuciyarka tun kafin Allah ya halice ka daga ran da ya turo a busa maka rai abubuwa guda hudu a rubuta maka su ajalinka a riga rubuta wallahi numfashi kwaya ɗaya ba zai ragu ba a ciki sai ka ƙarar da shi arzikinka an riga an rubuta duk abin da yake arzikinka ne na ci ko na sha ko na sutura ko na mallaka ya shiga hannunka ko ka taka daga wani wuri ka je wani wuri wallahi sai ka take shi sai ka cinye arzikinka kaf sannan ayyukan da za ka yi duk aikin da za ka yi kowanne iri ne an riga ya an rubuta za ka yi kaza ba guda ɗaya da za ka bari to sannan kowa an rubuta masa in ma ya zama ɗan aljanna ko ya zama ɗan wuta kowa haka yake ko mutum ya zama dan aljanna ko ya zama dan wuta kowa is a subject zai iya zamantowa dan aljanna zai iya zamantowa dan wuta to waɗannan abubuwan an riga to sai kai imani da waɗannan abubuwan an riga an rubuta maka to kuma dan me zaka ba zama dan me zaka tashi hankalinka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ina tare da sahabbai kamar haka sai ce inna ruhal qudus نفث, نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ولكنكم قوم تستعجلون فاتقوا الله وأجملوا في الطلب إتي ملائكة جبريل الله يا أيكوشي sai kin samu a cikin zuciyata a cikin raina cewa babu wata rai da za ta mutu har sai ta karar da arzikinta gaba ɗaya babu wata rai da za ta mutu sai ta karar da ta gaba daya numfashin mutum kaf! sai ya kare amma fa na karshe da mutum zai in numfashin ya kare wallahi ba zai dawo ba zai mutu ina tsaye ina zaune ina kwance ina ci ina sha ina tafiya ina bayarwa ina karɓa duk abin da yake yi a nan zai mutu wanda duk kaga bai mutu ba to numfashinsa ne bai kare ke sai dai ku mutane ne kun cika ke da zuci ce da haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema abin da za ku nema tsakanin lokacin da mutum zai ɗauka in mallaki abu na haram wanda Allah ya nufa zai shiga hannunsa ta wannan hanyar ta haram kawai ya yi haƙuri ne sai abin ya shiga hannunsa ta hanyar halal a lokacin da ya gaza haƙurin ibari abin izo ta hanyar halal wannan dan abin tazarar da ya dauka ya gaza yin hakuri ita ce kawai da yayi hakuri lokacin da Allah ya kaddara wannan abin zai folin a hannunsa ko daga sama ne Allah ya saka wannan abin a shi to da aka sai mutane sun koyi hakuri abubuwa guda uku in ka same su a rayuwa za ka ji daɗin rayuwa kuma za ka wanye kalma ka zama to mai kyautata mu'amala tsakaninka da mutane duk abin da zaka yi kyautata tsakaninka da Allah ne tsakaninka da mutane ne duk wani abu shine Allah ya ce ina son masu kyautatawa abu na biyu karka yadda ka cutar da wani mu'amalar duk da ka yi da mutane karka yadda ka cutar da su ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka kauce wa zalunci kowanne iri abu na uku ka yi ƙoƙari ka to mai haƙuri da zamantiya tsakaninka da mutane duk abin da aka maka ka haƙura kar wanda karka ce ai kai garwashi ne ko aljani ya taka kai ya ɗauke kafashi a'a sai maka ka haƙura ba wanda ya taɓa yin haƙuri sannan yana damar ya yi haƙuri in ka ga ya yi haƙuri ya yi damar ya yi haƙuri ba bai haƙuri na shari'a ba ko kuma bai san abin da ake cewa haƙuri ba yi dama shi as-sabr murrun muzaqatuhu kasu shi hakuri da kuke ganin sa kamar sunansa ne daci ne da shi wanda ku duk zai dandana abu mai daci duk sai sai sai ya rinsa ido kenan saboda haka haka ya kamata mutane su ringa gudanar da al'amur to waɗannan abubuwan guda uku in ka fuskance su a cikin rayuwa shi kenan sai ka huta ba kare da ake cabin da shi kenan sai ka huta ka rayu sadin alim ka gama lami lafiya Allah ka sa mu rayu sadin alim mu gama lami lafiya قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira Allah ya kara masa yadda yake man amana billahi wa rasulihi wa aqama as-salata wa sama ramadan wanda duk yayi imani da Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya tsaye da sallah ibayar da zakka kana haqqan ala Allah an yudkhilahu an yudkhilahu al-janna wasu ama ramadan ya azumin wata ramadan kana haqqan ala Allah an yudkhilahu al haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha shin yayi ƙaura daga garinsu saboda Allah ya tafi wani wuri dan ya samu dama ya addini ko ya zauna a garinsu da aka haife shi qalu ya rasulullah sai suka ce sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah afala nunabbi'un nasa zalik to ba ma sanar da mutane haka ba qala manzo Allah su sami ce inna fil jannati mi'ata daraja a gidan aljanna ko dan su darajoji matakai guda A a'adda Allahu lil mujahidin fi sabili wadanda Allah ita tale su saboda masu jihadi saboda shi kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal tsakanin mataki na ɗaya da na biyu kowace daraja guda biyu ta uku da ta hudu ta hudu da ta biyar har ka je wannan guda ɗari ɗin abin da yake tsakaninsu na nisa kamar abin da ke tsakanin sama da ƙasa daga nan zuwa wannan sama da kake gani nasu ya tabbata in ka tashi daga nan ban ƙasa kana so ka je wannan saman da kake hangowa saman duniya da ake cewa tafiya ce ta shekara 500 sai ka shekara 500 inda za a shimfiɗa tafiyar a ƙasa shekara 500 za ka yi kana yi ba magama ba can zango ka sannan ka to abin da yake tsakaninsu kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa idza sa'altumullaha da haka in kun tashi roƙon Allah aljanna fasaluhu alfirdaus ku roke shi ya baku aljanna alfirdausi fa innahu awsatul janna ita ce mafificiyar aljanna wa a'la aljanna kuma ita ce mafi daukakar aljanna wa fawqahu arshur rahman a saman jannatul firdaus anan al'arshin Allah mai rahma take wa minhu tafajjaru anharul janna kuma daga nan ne duk sauran koramin gidan aljanna waɗannan guda hudun da ubangiji ya faɗa daga nan ne duk suke sakowa daga nan suke bulbulwa nan ne su? wannan hadisin ya wuce can bayan hadisi mai lamba 2790 mahallu shahid kuma da yace wa fawqahu arshur rahman saman nan al'arshin Allah mai rahama take Allah dai manzo Allah dai yana tabbatar mana cewa Allah a jihar sama yake قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم وهو التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال وأن حديث بسند جيزو أبي ذر الجفاري الله يقارى مسا يدائشي دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ناشق مسلاتي من زال الله صلى الله عليه وسلم إنا زوني فلما غربت الشمس لوكة درانا تفادي qala sai manzo Allah sun salmi ce ya abazar ya abuzar hal tadri aina tazhabu hadhi shin ka sai ina wannan take tafiya ba ka ganin ta kullun tana tafiya ta yamma yamma yamma mafadarta sai ta fadi kuma gobe sai kaga ta hudu ta gabas ya aka yi ta ina ta zagayo ka san inda take tafiya qala abu zar al-ghifari yace qultu nace allah wa rasuluhu a'lam allah da manzansa suka sani qala manzo Allah su salmi ce fa innaha tazhabu tasta'zinu fi sujud kullun tana tafiya ne sai ta nemi izini a ba ta dama ta yi sujada ga Allah in ta yi sujada din fa yi uzanu laha sai a yi mata izini waka annaha qad qila laha irji'i min haythu ji'ti ana haka kwatsam wata rana in ta gama sujada za ta wuce sai a ce a koma ta inda kika zo juya ki koma fatatlu'u min magribiha sai rana ta hudo ta mafadanta thumma qara'a sannan i karanta fadar Allah madaukaki da yace zalika mustaqarrun laha ala fi qira'ati abdullah Allah ran makar ka ba zabulu ko kaga har sun abin wai sun ji wani abu kuma daban haka haka Abdullahi dan maso da ya karanta ذلك مستقر لها والشمس تجري ذلك مستقر لها سورة ياسين كو أتوي والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم في سيكرة والشمس تجري لم... تجري ذلك مستقرها maimakon bi mustaqar ya ce wa zalika mustaqarrun lah sannan ce zalika taqdirul aziz alim rana tana gudana saboda wata matabbata gare ta wato wani wuri da ta saba zuwa ta je ta wuce wannan gwaji ne awo ne na ubangijin ubangiji wanda yake mabuwayi kuma masani akwai in lokacin da ya gama ajiye mata yayi zai ce koma to za ta koma shine ubai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shine ma'anar fadar Allah wannan ranar la yanfa'u nafsun imanu lam takun amalat min qabl aw kasabat fi a duk ran da rana ta hudu ta inda take faduwa to imani masu imani sun gama wanda suka yi aikin kware ma sun gama suna da imanin sun yi aikin kware an gama wanda ma yana da imanin bai aikin kware ba an gama wanda kuma yake arne ne shi ma an gama babu sauran tuba babu wani abu da zai sannan mun wuce a cikin hadisi sahihul bukhari annabi yace ku maza ku tuba gabanin ran a rufe kofar karbar tuba kofar karbar tuba wannan ranar da kuke gani tana faduwa ne ta nan inda muke ganin tana faduwa kofa ce karka dauka kawai abu daurin yake kofa ce fadinta in ka tashi daga wannan bangaren zaka je wannan kamar wannan kofar da muke gani ta shigowa masallaci bangaren ta na dama zuwa bangaren hagu to ita shekarar tafiyar ingarman doki ce ta shekarar saba'in ingarman doki wanda yake ya ci ya koshi kuma bai kitse wanda zai hana shi gudu ba in ya tashi daga bangaranta na farko zuwa wancan ta yace kar saba'in ina gudu tsere sanai yi can to ta cike take abin da sauran da duk allah ya ce to ta nan kuma tuba yake ta shiga yanzu in ka tuba zuwa ga allah ta wannan kofar shi ma zai je shiga to da duk allah ya ce rana ko ma ta inda kika fito tana dawowa cikin duniya ta sai a kama sai a tafi babu sauran tuba wanda ya yi kin kwarai ya yi wanda bai ba shi kenan Allah ka samu cika da imani to sai a rufi to shi ne manzan Allah sallallahu salami ke yake ga abokar da kifari ita ai kaji kaji kaji abin da yake faruwa in ta je har sai a ce ta dawo daga inda take malu sha da ciki fa zahabu ta tasta'dinu fi sujudu فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها تنا زوا ورن الله الله سبحانه وتعالى كان هنا ده محلي هنا ده بجري وانا حديث يا wuce اوراري ده da كما حديث مي لمبا lamba مي لمبا 4,802 da 803 kuma zai zake zuwa nan gaba kada insha Allah قال حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه وأن حديث زيد بن ثابت إبارد لاباري ابن السباق يتي أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن abubakar siddiq allah ya kara masa yadda ya aiko zuwa gare ni ina ni cewa in bibi alkur'ani in tattara shuri guda sai na kama wannan aikin hatta wajattu akhira surati tauba ma bi huzaimat al-ansari radiyallahu an yace ina ta tattara qur'ani sai na rasa wasu ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani sai na same su tare da ainihin abi huzaima al-ansari Allah ya kara masa yadda lam ajidha ma'a ahadin gairi ban samu waɗannan ayoyin tare da waɗansu mutane wani mutum ko ɗaya ba bayan shi fadar Allah dai ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum hatta khatimati bara'a fadar Allah dai ce hakika manzo ya zo muku daga karan kawunanku har zuwa ƙarshe an gane ƙarshe ya ce wa huwa rabbul arshil azim ko Allah shine ubangijin al'arshi mai girma to wannan kuma shine mahallu shahi shine abin da Imam Bukhari yake nema a wannan babi wannan hadisin ya wuce a wurare daban-daban kamar hadisi mai lamba dubu dubu dubu dubu dubu biyu da da da da da da da da takwas bakwai bakwai arba'in tara, tara, saba'in da tamanin da hudu.

wannan sanadin imam bukhari ya sake kawo shi da dai wannan hadisin wa qala ma'a abi khuzaima al ansari yace ya samu wannan aya tare da abi khuzaima al ansari qala haddathana mu'alla bin asad qala haddathana wahib an sa'id an qatada an abi al aliya an ibn abbas radiyallahu anhuma qala wannan hadisin da sanadi zuwa abi abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda shi da mafinsa yake كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب يا ينبكين تكي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكنشي معنى من ذا الله يجد داموا أرن سيجبكين تكي وانا بيادا ميشي سيأدوا يتي لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ko kai bakin ciki ya same ka ko wata damuwa ka karanta wannan kaji abin da Allah zai maka annabi ya ce ba wanda bakin ciki ko damuwa suka same shi karanta wannan ayar face wannan addu'ar sai Allah ya tafiyar da wannan bakin cikin nasa da damuwa shi shi kenan mutum sai ya tafi dole mutum ya zo na cikin damuwa lokacin da kake jin wani ya bata maka da kai ba za ka yafe masa ba kai kaza kaza ka shikenan sai ka je ka ci gaba da damuwa da farin kawai na ya shafa ku ranka ba zai fasa baci ba amma lokacin da ranka sai baci sai ka ga ya Allah Allah iya da aka bata maka ne sai kawo maka abin da yafi wannan da sai mantar da kai bakin ciki mantar da kai ku ji kalmomin mata لا إله إلا الله العليم الحليم باب أبن بوتاوى دا قسكيا دا تنتنتا دا داتي وسي الله العليم مثلي الحليم ما يحقوني من جوريا لا إله إلا الله رب العرش العظيم babu abin bautawa da gaskiya da cancanta da dacewa sai Allah Ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya da dacewa sai Allah rabbus samawat ubangijin sammai wa Rabbu rabbul ard ubangijin kasai wa Rabbu rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai karamci wannan ba yabo kake ga Allah ba ba kan ba ma shi kake ba ba kirari kake masa ba yanzu bari baka misali ka je wajen wani kana neman ya taimake ka saboda kana cikin damuwar me zaka ci yanzu da safe in ya baka zaka ji dadi ko ba zaka ji dadi ba yawanci ne ake ai sai an dan wani dan ci tukuna to wannan bambadancin da kake wannan da ka ji wajen sa nema har i baka ka ji dadi ubangiji in kai masa shi yafi kowa san ai masa bambadanci wancan mako muka wuce ko shekara ko jiya muka wuce ba wani da ka sani da yafi Allah san ayyabe shi a yi masa bambaɗo a yabe shi a zuka shi a yi masa kirari ba wanda ya kai Allah san wannan abin to da ka yin kai masa sai baka to shi kenan sai ka ji wajensa da damuwa kai mai kirari kuma sai baka da damuwa kai ka ɗauka Allah Allah la'ini ne Allah babu la'ama a cikin al'amarinsa babu kaskanci ko abin da ya shafi wulakanci a cikin al'amarinsa babu karanta a cikin al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala da haka manzo Allah su salme ce Allah ina jin kunya inna Allah hayyun kari Allah mai kunya ne kuma mai karamci ne ina jin kunya a ce bawansa ya daga hannu zuwa ga Allah gare shi ya ce Allah ba ni kaza sannan Allah ya sauke hannunsa ya bashi wannan abin suka ce ce aiko Allah zai sha nashi ita ku dauki duk abin da kuke so abin da yake sa ya fi abin da kuke nema yawa tunda sun ji cewa eh, wai in dai ka daga hannunka Allah sai ya baka suka ce duk aiko Allah zai sha roko zai sha nashin roko ita ku roke shi duk abin da kuke so ku roka ku roka abin da yake hannunsa ya fi abin da za ku roke shi yau aiki ya muka wuce annabi yace hannun Allah na dama ta ike yace amma kaga tun da ya halitta sammai da kasai da abin da yake yake ciyar da mutane yake musu kaza yake musu kaza har yanzu ba abin da ya ragu abin da yake hannun Allah shi ne sai na ce to wannan lokacin da manzo Allah yake faɗa wannan magana kenan to kuma har yanzu haka ne to tunda gabanin manzo Allah shekara nawa akai ana yi to tunda abin da ya ragu zuwa wannan lokacin sai yanzu ne zai ragu ba zai ragu ba kenan dan ba a yi shi dan ya ragu ba kai kai ne abin da yake annunka Allah ya masa take mai karewa ma indakum yanfad abin da yake annunku ko menene sai ya kare ko me kuma wannan abin da kake takamar naka ne naka ne ran da duk me shi ya gada maka bi wallahi sai ya karba kayan shi rannan za a gaya maka ba naka bane akwai me shi kai me shi ne kai dodoridu. Me shi na hakika ran da yace ban dole sai ka ba shi abin shi waye mai shi na hakika shi ne Allah da aka a nan sallah sai dan adam abun mamaki a ina ta dukiya ta dukiya ta ne da kake da shi na dukiya me yana ka dukiya sai mai kokari kenan mu riski abin da ya gabata to duk sanda ka samu bakin ciki i waɗannan adoyin ka ji karanta waɗannan kalmomin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah al halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim kaga zaka ci gaba da samun bakin ciki ko damuwa قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا آه، سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابي عن ابي سعيد الخضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وان حديث لسند بيزو ابي سعيد الخضري الله ما سيدنا دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الناس يسعقون يوم القيامه متاني ذات سومران ارتاشن القيامه فاذا انا بموسى akhidun bi qa'imatin min qawa'imil arsh ni ne zan fara farka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutane sun suma manzo Allah yace shi zai fara farkawa yace sai ga Musa ina rike da wata kafa daga kafo kafafun al'arshin ubangiji subhanahu gadan al'arshin ubangiji subhanahu wataala wannan hadisin ya gabata a wurare kamar hadisi mai lamba 2412 a kun ga wani hadisi wani waya da makon ce ce ban sani ba an masa ya ce ga wajen sa'ika da yi a nan duniya shi sa wanda yi ba ko kuwa ya riga na farka ne ce ban sani ba kullum tsaya iya abin da ka sani abin da ba ka sani ba karka shiga cikinsa mutum ya shiga cikin abin da bai sani ba bayyana tsiretinsa ne kamar ikwance wandonsa ne ko abin nan shi da ka karka shiga baka sani ba baka sani ba shikenan ka hunta ka rufa kanka a tsaye ban sani ba ba tsireci bane na sani in tabbata ban sani ba shine tsareci amma ban sani ba wannan ba tsireci bane وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ruwayar abi huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai fa akunu awwalu awwala man bu'isa ni sai zamanto ni ne farkon wanda za a fara farkarwa zai fara farkawa bayan an yi wannan suma fa idza musa akhidun bil arsh sai ga annabi musa ya rike arshin ubangiji ina tsaye ya rike arshin ubangiji

abin da muka faɗa kuma ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya kai mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu yakon aiki na nisanta Allah ya ba mu yakon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka sa damunan mu albarka Allah ka sa neman mu albarka Allah ka sa kasuwancin mu albarka Allah duk abin da muke na samun rayuwa Allah ka sa albarka a cikin sa Allah ka arzurta mu halal Allah ka tsare mana haram Allah ka shiga tsakaninmu da abin duk da zai kai mu zuwa ga fushinka da fada cikin azabarka Allah kai mana dace da aikata abin da zai yarda da kai kuma mu dace da rahmarka Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka ji kanmu ka ji kan magabatan mu Allah ka ji kan mahaifan mu Allah ka ji kan malaman mu Allah ka ji kan ƴaƴan mu Allah ka ji kan abokan mu da ƴan uwan mu Allah ka ji kan masoyan mu Allah ka ji kan musulmai gabaki daya Allah muna roƙonka kai mana jagora a rayuwa ka duka da hankulan mu da kwakwalan mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته